والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن shine الشدة درس من الشدة na shida a a riyadu satin da ya fice in ba manta ba mun fita daga cikin babin da yake magana akan ikhlasi da kuma halatto da niyya yau za mu shiga babi na biyu shine babu tauba babin da yake magana akan tuba ita wannan kalmar a taubatu kamar ka ce ta baya tubu sai a ce taubatan ita a taubatu tana nufin arruju a yare na larabci an ce wane ya yi tuba kamar ya yi wani guri ne sai kuma idawo sai a ce taba amma a wajen malaman shari'a idan suka ce attauba tauba suna nufin mutumin da da yake saba wa Allah idai na saba masa in koma yi masa biyayya kuma suna kasa tuba har kashi uku tuban da ya fi kowane tuba girma shine mutumin da da ba mummuni ba ne ya shiga imani yana kafurci ya dawo musulunci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kullun lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya wa waɗanda suka kafurta idan suka dena abin da suke yi to za a gafarta musu abin da ya gabata a ƙarƙashin wannan ne malamai suke cewa mutumin da yake yin ba daidai ba sai idena to abubuwan da suka gabata nasa na ba daidai din ba akan musanya masa su zama alheri wanda kuma ibari rayuwarsa ta ta ita yana ta yin ba daidai ba to sai a kama shi da laifin farko da na ƙarshe Allah ya tsare shi to wannan shine abin da ake nufi da at-tauba akwai bambanci tsakanin at-tauba da istighfar kun ga kamar yadda na gaya mana tuba shine a ruju in a yare ne in kuma shari'a ne ne a rujuu min al-ma'siyati maasu ila fa'a. mutum ya daina sako ya koma yi wa Allah biyayya amma shi al-istighfar za ku ga an samu ƙarin mu ko alif a farko da kuma sinin da kuma ta'un wanda tana nufin kamar ɓalabul istighfar idan aka ce wane ya yi istighfari kamar ya ce ya ubangiji abin da nake maka ka ne watan a rufe abin an gani amma a rufe shi kuma kar a bar kowa ma gani idan an ce an yi kamar abin da masu harkar kuɗi suke yi sai ce an yi kaza an yi kaza amma muna son a rufe ko ko da hausa ana cewa a daidaita alƙalma komai a yi shi a rufe yadda duk ko da an samu wani odita ya zo ba zai iya gano komai ba to in aka yi mutum in mutum ya yi istighfari kamar ina cewa ya Allah abin da nake ka rufa min asiri kada wani ya gani sannan in ka rufa min asiri kaka kama ni da abin shine ma'anar astaghfirullah ko astaghfirullah alazim in kuma kace atubu ila Allah ko kuma kace tubtu ila Allah Allah inda na tafi nake saba maka na dina na dawo gurinka ya ubangiji ne ma'anar at-tauba to na ce mana tuban nan an kasa shi kashi uku mafi girma shi ne mutum ya daina kafirci ya koma imani na biyu mutumin da yake aikata manya-manyan zunubai ya daina aikata manya-manyan zunubai ya koma ga Allah kamar shan giya zina neman maza fata irin suka kamar ce kisan kai da dai sauran manya-manyan kaba'ir zunub wanda ake lissafowa na uku shine mutumin da ake aikata ƙananan laifuffuka wanda ake cewa da su sagha'ir ko kuma allamam dibu na kaba'ir al'ismi sai aka ce ne illan laman, wata manya-manyan mutum ya kyale su yana ɗan aikata 'yan ƙanana su 'yan ƙananan laifuffuka su ne wanda ake wanke su ta hanyar alwala ko ta hanyar sallah wanda ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu kuma cewa idan mutum yana yin sallolin nan guda biyar a kullum ba shi da bambanci da mutumin da yake akwai wani korama a kofar gidansa ta ruwa wanda kullum zai shiga iwan kasau biyar annabi yake za a samu dauda a jikinsa kamar yadda ba za a samu dauda a jikinsa ba haka ba za a samu zunubi ga mutumin da yake salawatul khamsu ba amma anan ana nufin kaba'ir zunub ana nufin saga'ir kai ba manya ba duk da wasu daga cikin malamai sun ce a'a babu wanda yace da kaba'ir da faga'ir duka ɗaya ne wannan falala ce Allah iya bayansa da haka bai kamata kuma wani shiga tsakanin Allah da bayinsa. ba da cewa ima ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum duk azaban ma da za a yi muku me Allah zai ci da ita in dai har kun gode wa Allah ni'imar da yi muku sannan kuma kun yi imani saboda haka wannan yana nuna mana cewar istighfari yana da bambanci da shi da tauba to amma anan malam da yace babu tauba sai kuma ikakka wasu maganganu ita abin nan tuba din nan daga cikin malamai wanda suke bayan Allah na kwarai wanda ake kawo tarihinsu da labarin rukansu domin mai koyi abu nu'ayn a cikin littafin sahiliyatul auliya ya kawo maganar wani malami da ake cewa da shi aunu dan abdullahi shi wannan malamin da yake cewa jalisut tawabina fa innahum araqqun nasi quluban ku dinga zama da mutanen da sun yi wa Allah ba daidai ba amma yanzu sun dawo sun tuba domin zuciyarsu ta fita kowa taushi watan mutumin da yake jin bai saba wa Allah ba wani lokacin ɗagawa ta kan same shi amma wanda ike jin ya yi wa Allah ba daidai ba ya tuba kullum zai zama cikin dawamul inkisar zai dinga da shi ba ta tsaya bane a gurin Allah wannan inkisarin da yake samu sai sa Allah ya dube shi da rahama akwai malami da malam ibn kasir ya kawo tarjama a cikin albidaya wan nihaya ana cewa da shi bishrul hafi imam zahabi ma ya kawo tarjama shi bishirul hafi akwai muna da akwai guda masu wannan sunayen da yawa akwai bishirul lirrisi wannan wani ɗan duniya ne daga cikin jahamiyawa wanda suke inkarin wasu daga cikin sufofin ubangiji to shi bishirul hafi an ce da ɗan duniya ne kamar yadda malamai suke cewa kana shatsiran duk inda ake wani abu na shakiyanci ake ba daidai ba ina gurin da kuma shi ake yi wannan na kama ne domin mu san cewar inkisari in mutum yana laifi in yana jin ba daɗi to Allah ikan dube shi da rahama ya hana shi ne. amma in ma baya yi yana jin shi ai na Allah ne ba wanda yake mu yanzu mutunan nan da ta gan mu ai ce abin da hali ne don mutum bai sa ba sai ga ya lalace a ƙarshen rayuwarsa to shi bishirul hafi yadda yake ɗan duniya wata rana ina tafiya kawai sai je karar da takarda ta ƙur'ani. an jefa ta a cikin dagwalon banɗaki. da ya ɗauki takardar iganta hankalinsa ya tashi ya ɗaga takardar sai ice sayyidi ismuka hahuna mulkan yudas bil aqdab ya ɗaga takardar ice sayyidi as-sayyid anan Allah ice ubangiji na wannan sunanka ne aka jefar ake takewa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billah dan duniya ne fa so da ka sai ya dauki wannan takardar ije ya wanke ta bayan ya wanke ta ya tsaftace ta sai je ya siyo shashi to san shashi ma'auni abinda ake auna turare sai a ce a bani shashi to sai je auno turare irin wanda ake dan digawa na za za abin ɗago ta iya kwalaba ke shi ne amfanin karatun soro ala za ta mara yawa duk wannan abin da ake mafi yawanci ana nuna karatun tsari a maka handa awo a maka wane ne mafi yawanci wanda ba su zauna a gurin malaman soro ba akwai kalmomin da hannu hausa ma sun ata ba a san su ba shi sa za ga mutum yana fassara lissafi ko ina bayani yana kama kame gashi bahaushe amma ya rasa kalmar da zai amfani da ita wacce za ta dace shi sa ake cewa duk yadda zaka ka samu wani wanda yake ya iya karatun tsoro ka je ka dan karanta wasu littattafai a gabansa saboda zai maka amfani to ya siyo wannan shashin ya shafa wa takardar sannan ya kai ta wani guri ya ninke sai aje inda babu wanda zai taɓa taka ta wannan abin da ya aka ce Allah sai ya raya zuciyarsa sai ya zama to ina daga cikin duk sanda ake magana a kan wasu masu bin Allah mutanen kirki masu zuhudu masu takawa sai kaga an kawo maka labarin bishirul hafi ya je gurin wani malami bayan ya zama mutumin kirki ya sallama sai yar malamin ta fito ta ce man sai ce ana bishirul hafi da yake ƴaƴan malamai ne ko ba irin malaman yanzu ba ita ma tana da wayo harama ce amma tana da ilimi ta kalle shi ta ce bishirul hafi tun da ma'anar hafi wanda ba shi da takalmi ta ce ala alatta fasta laka na alaini bi dirham me yasa ba za ka je ka sai silifa na dirhami ɗaya ba tun da ba ka da takalmi shine ta je ta gaya mamanta ta ce ai wani ne ya fito da sauri ga shi shi malami ne amma kuma wannan ba shi da ilimi na irin naka amma kuma yana da takwa wata har malaman ma ba su da irin ta to wannan ne ke nuna mana in mutum ya zamanto ya mai da su zuwa ga ga Allah yakan samu wata kima ta musamman sannan ake cewa duk mutumin da idamu da irin kurakuran da yake tsakanin shi da Allah wannan zai iya sa ide na wannan zunuba kuma duk lokacin da kake nadama akan abin da kake na ba daidai ba kamar ka ɗauko mukulli ne ka buɗe ƙofa ta samun gafara da kuma samun rahama ta ubangiji shi sa wani yake cewa mutum ba zai gushe ba yana damuwa da irin laifin da yake yi wa Allah har laifin da yake wa Allah ya fi masa amfani fiye da ma wata hasana da saboda wanda yake yin hasana ina yin abin kirki girman kai kama sai Allah ya watsi da abin da yake yi wanda kuma yake yin ba daidai da yake jin shi ba na Allah bane Allah ka yafe mun Allah kai mun afuwa sai ga Allah madaukakin sarki ya yafe masa kuma ya shigar da shi cikin bayansa na kwarai to Imam an ya kawo kun ga za ku ga akwai munasaba babu al-ikhlas wa hidarin niyya babu tauba in an kyautata niyya me ya kamata a yi sai kuma a koma ga Allah da an koma ga Allah sai kuma a samu ayi wanka a gyara jiki a gyara zuciya a gyara hali a gyara ɗabi'a domin an san tafiya tana da tsawo kamar yadda abu huraira allah ya kare da gare shi yake cewa yake cewa ni ba mutuwa nake jin tsoro ba ice tsawon tafiyar da karancin guzuri tsawon tafiyar da karancin guzuri tunda abinda ake nufi da tsawon tafiya idan mutum ya mutu ai magana ba ta kare ba sannan ma aka fara ko baka san kwana nawa za ka yi shekara nawa za ka yi dubbai nawa za ka yi miliyan nawa za ka yi a karkashin kasa kafin a tafi kafin a tashi in kuma an tashi ma magana ba ta kare ba har sai mutum ya samu kansa a gidan rahama sannan zai mance da abubuwan da suka wakana kafin wannan lokaci. to malam yace qala ulama malamai suka ce masana shari'a kenan domin wannan maganar hukunci za a yi kun san akan ce al ulama a zamani sai a ce kowa ma malami ne da malamin fiqh da malamin hadisi da malamin tauhidi da malamin geography da malamin lissafi da malamin physics chemistry biology duk a ce malamai ne to amma ana magana ta addinin an ce al'ulama ana nufin warasatul anbiya su ne magada annabawa waɗanda suka san ilimin ya za a bauta wa Allah yaya za a yi wa Allah biyayya me haƙƙin Allah me haƙƙin manzon Allah me halal me haram su ne al'ulama shi sa su daga cikin malamai suke cewa kuskure ne duk mutumin da ba halal da haram ya karanta ba ce da shi malami sai dai a ce da shi inda larabci na ce da shi addaris ko a ce da shi alba'is ko a gaya masa wata kalma ko wata iri domin al'ulama da an faɗe ta kai tsaye suna magana ne akan ulama shari'i waɗanda suka san shari'a to shine yace qala ulama malaman shari'a sun ce at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin tuba dole ne daga dukkan zunubi wanda mutum yake aikatawa watan babu wata dama da aka ba mutum in dai ka san kana yin laifi to ka tuba wajibi ne fa in kanat al ma'siyatu bainal abdi wa bainal Allah ta'ala idan saban ya zama tsakanin bawa ne da Allah madaukaki la ta ta'allaqu bi haqqi adamiyyin ba ta da wata alaka ko dangantaka ba ta rataye da haƙƙin ɗan adam ba falaha salatatu shiru. idan Allah kake wa laifi to ga sharaɗi guda uku wanda sai ka cika su sannan Allah zai yafe maka ahaduha sharaɗi na farko an yuqli anil ma'siya mutun ya ciru daga safan kun ga sai amfani da kalmar qalbu abinda ake cewa da shi qalbu tumbikewa shi sa in aka balle mutun hakorinsa sai a ce quli at asnanu an tumbike masa kamar a sa filaya a cire to in aka tumbike abu wasa shi ake tara shi ƙal'u sai ice sai a mutum ya zamanto ya cire kansa daga wannan laifin da yake na ɗaya kenan wasani an yandama ala fi'liha sai kuma da nadama akan wannan laifin da yake yi zuciyarka ta ji ba ta so wasalif sharadi na uku an ya azima Allah ya uda ilaiha abadan ko mutum yayi niyya a zuciyarsa ya yi azama jin cewar ba zai ƙara yin wannan laifin ba har abada ya gama da shi sai malin ce fa in fuqida ahadu salasati lam tasihha tawbatuhu idan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan to tuban mutum bai cika ba bai ma inganta ba mutum yana yin laifi amma a zuciyarsa ya ce astaghfirullah amma a zuciyarsa ya san ba haka bane shi sa wasu malaman suke cewa akwai waɗanda suke istighfari istighfarin kansa yana buƙatar istighfari ya ce astaghfirullah wannan astaghfirullah din da ya faɗa ita ma ya kamata a ce astaghfirullah akan kamar mutumin da aka same shi ne an ka masa ya je kwalaben giya yana zubawa ina ga ya kamata ranar karatu a daina amfani da wuta kawai in dai za a fara karatu a kunna inji saboda shi ne muke da tabbas ba mutuwa ne ba amma wannan wutar tana shigowa tana abin da ya kamata a hakura kyale ta wannan shi ne zai fi musan akan abu ɗaya muke yawa amma ne ana sa inji kuma ana canja ana koma wuta sai zamanto an raba hankalin mutane don haka mutum ya zamanto misalin da nake bayarwa na mutumin da aka ce an kawo masa giya ga ta a gabansa ga kofin da zai bulbula isha sai aka ce giya nan fa haramun ce kai fa kasa sani sai ce to ba komai astaghfirullah ya zuba giyan yana kwata kuma wannan istighfarin nasa yana bukatar istighfari domin ya zama istighfari an gaya masa an ce wannan abun ba daidai bane sannan ina ci gaba da yi yana istighfari wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin idan saban da mutum yake ina da alaka ko yara ta da wani ɗan adam fa shurutuha arba'a idan laifin dan adam aka yi wa shi to ina da sharadi guda hudu kun ga kari akan da Allah ke idan tsakanin bawa ne da Allah sharadin uku ne in tsakanin bawa ne da bawa ɗan uwansa to sharaɗin guda hudu ne hadhihi salasa waɗancan ukun da aka lissafa waɗancan ukun da aka lissafa mana na farko aka ce ya daina na biya yi nadama na uku ya ƙudurci a zuciyarsa ba zai sake ba waɗannan su ne ga gabaki ɗayansu wa an ya bara amin haƙƙi sahibiya sai kuma ka je ka nemi kuɓuta daga haƙƙin wanda ka cuta ko ka zalunta fa in kana malan idan kuɗi ne abin da ka karɓar wa mutum ko ka ƙwatan masa ba da haƙƙi ba au na ko makamancin kuɗi raddahu ilayhi sai ka mai madamin sa kuɗi ko kaya kai an ce ko mutuncin mutum ka taɓa in kana son Allah ya yafe maka sai ka yi waɗancan sharɗin guda hudu sannan ka zo ka ce da shi ka yafe mu wasu malaman suka ce ko gulman mutum kai sai ka zo ka gaya masa ka ce na yi da kai da Allah ina son ka yafe mu amma a inda aka ɗan samu sassauci a nan cewa suka yi kaɗai idan ka san irin mutanen ne masu rashin haƙuri wanda ka gaya masa ka ce na yi maka abu ka za ka yafe mun sai ƙara fusata to aka ce aiki ya same ka sai ka je ka ta yi masa istighfari da niyyar Allah ya bashi lada kai kuma Allah ya yafe maka wa in kanat hadda qazfin idan ya zama haddi ne na ƙazafi wa na'awahu da makamancinsa makkanahu minhu sai ka bashi dama bulala kazafi nawa ce 80 kai masa kazafi ka ce mashayin giya ne ka ce barawo ne ka ce mazinaci ne ka ce abu kaza ka faɗi wasu abubuwa an ce koda inda da shari'a koda irin harbin iskan nan sai kuna wata magana da wani mutum sai ka ce da shi ani ba barawo bane to a shari'a sai a zo da kai a ce waye barawo kai bayani tunda kace kai ba barawo bane to waye barawo ni ba abu kaza bane waye sai kai bayani wannan a tsari na shari'a ta musulunci ana son a dora mutane akan saiti ne yadda duk wani mutum wanda yake mai haƙƙi ne kada a taɓa masa haƙƙinsa ka a taɓa naka kakka taɓa na wani labarara wa dira wannan shi ne abin da aka koyar Saboda haka sai ka ba shi dama in kai masa kazafi ka ce na yi maka kazafi amma na kawo kai na mun bulala ta hajji sai ce na yafe maka shi jika aw talaba afwahu ko kuma ka ce da shi ina neman afwarka nayi maka wani abu nayi maka wani laifi ka yafe mu in ka san ka je gurin mutum zai ce wallahi ba zan yafe maka ba sai ka gaya min abin kuma in ka gaya masa wannan abin ba lalle bane ya zuciyarsa ta iya yadda yafe maka kawai sai ka je ka yi masa addu'a ta fatan alheri da nema masa gafara gurin ubangiji wa in kanat ghibatan istahallahu minha idan ya zama to abinda kai dan uwanka yi da shi kai abinda muka mai da shi kamar kayan marmari a yanzu za ku ga yanzu hiba ba ma a komai an yi wata rana ana zaune a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai safiya ta shigo kun ga mata ce ta manzan Allah manzan Allah ina tare da Aisha da ta taho sai na na'isha ta ce oh irin abin nan na mata ta ce amma fa kayi sa'a gajeren mace kuma gajeriyar ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kin faɗi kalmar da da za a ya ta da ruwan kogi da ta canja makala shine aka ce duk mutumin da ka faɗi wani abu a kansa game da shi in yana da abin kayi giba in ba shi da abin kayi masa buhuta ne zunubin ya ƙaru sai dai in kamar a tsinkiyar mutum ce sunansa malam dogo ko malam gajere ko wani abu da ake gama wanda ya yi a gama wannan abu amma in dai abin da ka faɗa kana nufin ba'a ne ya to da ka nesa ga mutumin can kaga hancinsa ko kaga cikinsa ko kaga wani abu to ka yi da shi wannan kalmar da mutum ya faɗa da za a cuɗanya ta da ruwan kogi sai ta canja masa kala kamar yanzu giba don Allah nawa muke a kullum ta Allah za mu gwada gibanmu da istighfarinmu da salatin da muke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan ayoyin da muke karanta na alkur'ani wanne yafi yawa so wannan ita ta sa watan zai wahala a zauna lafiya zai wahala a zauna lafiya domin zuciya in ta samu cuta to mai zuciyar ba zai huta ba ni na yi da kai kai kayi da ni wancan ma yi da wannan wannan ma yi da wannan saboda haka sai kawai mu tashi mu rasa ne yake damun mu wannan yana jin haushin wancan wannan yana jin haushin wancan ka rasa dalili har a masallaci sai ga mutane sun haɗa a sallah wannan yana hararar wannan wannan hararar wannan a gunda duk wanda ka gaishe kun haɗa a masallaci ya kamata ya zama ɗan uwanka yana jin cewar kai nasa ne shi ma naka ne in wani abu ya same ka ya same shi in ya same shi ya same ka amma sai ga babu wannan yan uwantaka daga cikin irin abubuwa da ake na kunya farin nawa ne yake gaya mu wani ya tafi wani masallaci zai shiga wasu suka ciccibe shi suka wurgar da shi matsalaci ba zai je masallaci aka ciccibe shi aka wurgo shi haka mutane sun zama iri zai ka ce abinda bai dace ba kuma abin mamaki an ce shi wanda wannan abin ya faru a kansa yana ɗaya daga cikin mutane haka wanda suke yan gaba gaba a cikin masallacin kawai matsala suka samu da limamin masallacin limamin masallacin shi suka samu matsala da shi saboda haka yan agajin masallacin ina jin ko an ba su wani umarni ne aka ce to a ƙara barin shi shigo kana shi ma ya zama ayyuan nasu su kaga a wannan babu watan abinda ake so in an ga fushinka don an taba Allah ne an taba addinin Allah amma kai waye kai da ba za ta taba ka ba ba in mutum ya in mutum ya gamsu da cewa shi yayi samu tsarkin da ba za a iya taba shi ba to zai sha wahala amma in ka gamsu da cewa ba ka da wata matsala menene to a ciki idan mutum ya ce da kai ya gaya maka wani abu na katanci ne ba zai fito a jikinka ba in zagin ka yi wanda izage ka in baka raba ba ka ce in uwa izaga ta ta izaga in uba izaga na ta izaga to irin waɗannan za ka ga hatta a cikin wanda ake ganin sun fahimci addini sai ka dinga samun irin wannan tsakanin liman wani da liman wani ba a shiri tsakanin akramaka Allah wani da akramaka Allah wani ba a shiri tsakanin ya sayyidi wani da wani ba a shiri tsakanin shehu wani da shehu wani ba a shiri sun zama kamar wasu yan faci kowa da irin tasu jama'a ai mu mutanen wani ne ku ba mu mutanen wani ne kuma za ga duk sakon da ya ɗaya ne abinda wancan ike isarwa shi wanda ike siyarwa ike isarwa manufar guda ɗaya ce duk baki ɗaya mutane abin da suke bukata a bauta wa Allah shi kadai kada a shirka da shi ai koyi da manzon Allah sallallahu a tafi a shiga aljanna shikenan fa malam yace jibu an yatuba min jami'iz dhunub wajibi ne tuba daga dukkanin zunubai fa in taba min ba'dha sahat taubatuhu idan da mutum yana yin zunubi kwaya goma sai ware biye sai na daina to ba za ka ce tun da bai daina takwas din ba Allah bai karba ba a'a iya biyan da itu ba Allah ya karbi biyansa takwas din ana jiran kenan gwargwadon yadda mutum ya rage wasu zunubai iya tuban da za a karba nasa ragowar zunuban kuma ana jiransa. shine ya ce sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min zalika adh a wajen malamai na gaskiya sun gamsu da cewa in ka tuba daga wannan zunubin Allah ya karba ragowar kuma shikenan sai san da ka tuba wa baqiya alaihi al ragowar suna nan akan ka wa qad tazaharat dalail kitabi wa sunnah wa ijma'ul ummati ala wujubi tauba dalilai na Alƙur'ani da sunna da ijma'i sun haɗu sun bayyana kuma sun ƙarfafi juna da ijma'in al'umma gabaki ɗaya ala wujubi tauba kan cewar tuba wajibi ne Ta'ala الله ta'ala الله تعالى ilallahi وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم Ku tuba baki ɗayanku ya ku mummunai sai ku samu tuba wannan la'alla ɗin ba tana nufin watakila ba in dai kun tuba din za ku samu ita wannan la'alla din tana nufin ta haƙiƙ in ka tuba irin tuban da Allah ya ce ka yi to Allah ya karɓi tubanka <coughs> sannan kuma za ka rabauta wa ƙala ta'ala Allah ta'ala ice wa an istaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilaihi sannan ku koma gare shi wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya tubu ilallahi ku tuba ga Allah wato ku koma ga Allah taubatan nasuhan tuban da in an tuba ba a sake koma cikin laifin wato ku yi kyakkyawan tuba ku yi tuba wanda yake mai inganci ku yi tuba wanda yake na gaske wannan shine shimfidar da malam yi imamun nawawi kenan akan babu tauba to sannan sai yace wa an abi hurairata رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه an ruwaito wannan hadisin daga abu huraira Allah ya kare da a gare shi mun yi tarjumar abu huraira ba sai mun sake ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa wallahi wa yake wannan rantsuwar manzon Allah ice wallahi wannan abinda malamai suke cewa wannan ina nuna idan kana son ka karfafa magana ya halatta sai rantsuwa an nemi ka rantse ko ba a nemi ka rantse ba domin ga shi manzon Allah saboda ina son ya nuna mutane mahimmancin yin istighfari sai ce wallahi na rantse da Allah wannan yana daga cikin rantsaran irin wanda annabi yake ko ce wallahi ko ce wallazi nafsi biyadihi amma irin abin da zaka ji an ce da kai an ce malaika jibril ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa to sai ka gane maganar da za zo ta Hausawa domin su ne suke wannan rantsuwa ba in ka ce wallahi sai ka kara wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ai yayi yawa sai kuma rantsar da kai za a yi a al'adance saboda mutanenmu wasu ana ganin zuciyarsu ta ke kashe in za a rantsar da kai sai a kai ka masallacin juma'a a sa ka kai wanka bayan ka yi wanka kila ma ce ka sa fararen kaya sannan ka toron juma'a ana cewa assalamu alaikum sai a fito da kai sai zai rantse sai a taru a kewaye ka sai a ɗauko ƙur'ani irin na hannun nan a cikin gafakarsa sannan ga faifai a manzo a ga buzu a jiki sai a rataya maka kaga duk a tsorata ka ne nan za a tsorata ta sai a ce ce ne wallahi ce wallahi billahi lazi ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa sai a ce la ilaha illa Allah ko aka yi maka wannan duk inda mutum ya kai da kekashewa san an masa wannan zai firgita zai gane in abin da zai rantse ba gaskiya bane sai ba tun da yanzu yadda mutane suka zama wani kace da kai iran tsaye maka cikin tarbi a kan karya inda zai samu wani abu rantse wata zai ba abin da ya shafe shi so da yana ganin ba wani abu ne ba za ka fito masa ba ko babu wata matsala to inda ba haka za a yi ba abin da ya sa na gaya mana wannan abin na ji a cikin a wannan watan za ku yi ta jin abubuwa na taɓa jin a wannan watan da kuma watan rajab da ina jin kowane wata ne na taba jin wani yana wani bayani Ice malaika jibril ne zo gaya manzon Allah Ice da shi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya gaya mu wannan magana shi ma da kansa Allah ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa saboda haka shi ma manzon Allah da zai faɗa sai da wannan rantsuwa din to kun ga an shiga cikin wani abu daban da ka ji ƙarya za a zukala tunda yadda aka yi shin fadar yadda abin yake almuhim ya halatta mutum ya rantse domin karfafa maganarsa an tambaye ka ko ba a tambaye ka ba ko ba a bukaci ka rantse ba ya halatta ka saboda ga manzan Allah yayi sai ce wallahi inni la astaghfirullah na rantse da Allah ni kaina in ji manzan Allah ina neman gafarar ubangiji ina neman gafarar Allah wa atubu ilaihi ina tuba zuwa gare shi fil yaumi a kowace rana aksara min 70 marra fiye da sau 70 me maza Allah yi babu abin da yi ba zai yi ba ko ba zai iya ba amma ce mana ina neman gafarar ubangiji fiye da sau saba'in a rana Musa, wani ya kamata mu nema ba kirgawa ya kamata ya zama ma ki ɗaya rayuwarmu a sazafirullah ne saboda abin da muke yi rawahul bukhari wannan yana nuna mana muhimmancin a nan, da komawa ga Allah kuma istighfari yana daga cikin kofofi wanda suke bude alheri da albarka a cikin rayuwa an ce idan matsaloli suka yi maka yawa kai roƙo kai roƙo kaga kamar ba a kula ta ba aka ce kuma istighfari yanzu na sai Allah ya buɗe maka shi sa aka samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahur saboda wabil ashari hum yastaghfirun tunda an ce siffa ce ta bayan Allah na kirki na kwarai lokacin sahur suke istighfari da lokacin sahur yayi kawai sai su harbe su ci gaba da yin istighfar kuma wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk mutum da yake son a bude masa kofofin arziki a kwance masa famfo na samun arziki da albarka ta sama da ta ƙasa shi akan kansa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa ko a rayuwarsa yalzumci yin istigifari wani al'agar ribin ya tsarin ilmuzani radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم wa anil aghar ibn yasar al shi aghar ibn yasar al-muzani wasu suna cewa da shi aljihari, kuma yana ɗaya daga cikin sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya daga cikin sahabban da suka yi shuhura aka san su da yawa kun sa akwai sahabbai da yawa wanda yawanci ba a san su sosai ba za ku ko da manyan malamai da suke kawo tarajin na wasu da na mafi yawancin sabon manzon Allah sallallahu akwai sabon da in sun zo sai ce lahu suhba za a tabbatar maka da cewa sahabi ne an ba za ka maka wani dogon tarjuma a kansa ba ba dan ba shi da daraja ba ba dan ba shi da wata kima ba a'a saboda akwai waɗanda kwata-kwata ma ba su fito ba saboda yawan su to wannan ina daga cikin su kuma mafi yawancin wanda suka ruwaito hadisi a Basra abin mamaki an ce duk ka wajen su suka roƙi hadisai amma kuma shi yana daga cikin sabon da ba a san su da yawa ba kuma manya-manyan sabai ma irin su Abdullahi bin Umar an ce sun je gurin su sun nemo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan malamai sukan kawo shi akan cewar in zaka nemi karatu ba sai shahararren malami ba kun san mu ana yin wannan in zaka nemi karatu to sai shahararren malami saboda kai ma ka shahara ka ce na yi karatu a gurin wani akwai mutumin da za a gan shi ba shahararre ba ne ilimin da za ka samu a gurinsa ba za ka samu gurin shahararren ba so da shi tun da alungu yake ba a san da shi ba ba a damu da shi ba sai ka zauna kai ta karatun ka cikin kwanciyar hankali yana da lokaci in za ka zauna ka karanta hadisi dari a rana ba ruwan sai kai kai yana jin daɗi ka karanta wannan littafin ka karanta wannan littafin amma wani wanda ya shahara ba in ka ce ma zan sa littafi ke zama da ni ba shi da lokacin da zai sa maka littafi kai kadai amma wancan ko kai kadai ne ka zo zai biya maka to akan sami irin wannan to shine ake cewa da shi al-aghar ibn yasar al-muzani shine yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane amma annas a nan gurin da mummune ake tunda wanda bai shigo ma da'ira ta musulunci bai na shi na wani Abin abinda ake bukata ce ne la ilaha illallah ita kadai ta ishe ka komai ya zai biyo baya wannan ana magana ne akan mutumin da ya shigo cikin musulunci yana kan musulunci amma yana yan wasu kurakure sai manzo ya ce ya ayyuhan nas kun ga annas a nan gurin mummunai kuma farkon wanda zamu iya fahimta nan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kasancewa tare da annabi Allah ya zaɓe su zama su ne abokai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ido bi da shi sun yi abubuwa na yau da kullun tare da manzon Allah sun ga shigarsa sun ga fitarsa sun kalle shi ya kalle su sun yi sallah tare da shi sun yi azumi tare da shi sun je jihadi tare da shi amma duk da haka manzon Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa Allah wastaghfiruhu ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra Maza Allah yace ni ma kaina ina tuba zuwa Allah sau 100 a rana kun ga wannan wancan yace aktsara min 70 marra wannan kuma sai ya sarraha kenan annabi yana yi sau 100 a rana shi sa aka samu daga cikin zikire na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum in an yi sallar asuba kai istighfari 100 kai tasbihi 100 sannan kai la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari da sauran abubuwan da suka zo daga manzon Allah sannan idan yamma kai shi ma kai wannan banda karatun alqur'ani da aka ce duk mutumin da ya karanta aya 100 a rana ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba wanda ya karanta aya 100 to wanda ya karanta kasa da 100 ba in ka karanta aya ɗari ba za ka shiga cikin gafalallu ba ba lokaci mu ayyuka sun yawa kuma haka za a yi ta yi a yi ta aikin ba zai kare ba a mutu shi ne matsalar wannan duniyar da kuke ganinta wallahi babu wanda za ka gamsar da shi babu wanda zai koshi da ita kana ƙara samunta kana ƙara santa kana ƙara kusantarta tana ƙara gudu sai kai ta binta ka da lokaci wani ko lokacin sallah ba shi da shi so da ayyuka sun yawa shi sa 'yan duniya su waɗanda ake cewa da su ilmaniyun suke cewa yana daga ciwai musulmi suna jawo asara a tattalin arzikin duniya aka ce mai dalilin ku suka ce sallah biyar a rana tattalin arzikin duniya yana karyewa saboda wannan sallar da ake yawan ciki a zahar la'asar magarba isha asuba wai 'yan kasuwa sai sun to sun yi sallah ma'aikata sai sun to ya kamata a hana sallan nan wanda zai bari sai dare yayi ya haɗe ya zama ɗan shi'a sai ya haɗe su ga baki ɗaya sai iya su daga daren zai kwanta Allah kiyaye to mai mutum zai in ba san mu yanzu me ya rage mana dan Allah duk wani mutum wanda yake rayuwa a wannan duniyar musamman mu musulmi me ya rage mana in banda bin Allah me mai dadin babu wani abu zai iya yiwa duka ce wani abin da zai ɗauka kai samun dukiya shine daɗi, wani kuma ya ce mulki shine daɗi, waɗannan abubuwan ba daɗi a cikinsu, wahala ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace Allah ka sanya arzikin ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama kafa abin da ake nufi da kafa duk sanda suka motsa suna da Allah ya biya musu bukatar su ya musu ko kuma Allah ya baka iya bukatarka ba za ka ci bashi ba ba za ka je gurin wani ba ba za ka yi roƙo ba ba za ka yi maula ba ba za ka yi tumasanci ba Allah ya rufa maka asiri in ka samu wannan ka gama komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sau 100 a rana kun ga mu ya kamata ba za mu kirga ba duk da suna cewa wai tunda annabi yana yin sau fiye da saba'in yana yin sau ɗari to ma mu iya mu iyakance iya ɗari babu wani nasi na shari'a babu kuma wani malami na addini wanda aka gamsu da maganarsa wanda yake kawai ka tsaya a ɗari to shikenan mun yadda za ka yi ɗari ka ƙirga zunubinka kai kuma a rana nawa kake yi tunda wannan da aka ce na iyaka wanda annaba aka ce yana yin ɗari ko saba'in fiye da saba'in aka karkare da ɗari to ka yi ɗari da safe ka yi ɗari da yamma amma haka kawai ka ce astaghfirullah nauyi ne astaghfirullah al'azim nauyi ne yana da wahala subhanallahi wa bihamdi yana da wahala subhanallahi al'azim ba shi da wata wahala za ka yi ta yin wannan abun a kowane lokaci duk lokacin da ka samu dama duk lokacin da ka tuna ka yi istighfari shikenan ka huta wannan hadisin malamai suka ce ina daga cikin hadisan da suke magana akan wajabcin tuba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da tuba da yace ya ayyuhan nas tubu ila Allah sannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsananin ibada ya fi kowa tsananin tsoron Allah ya fi kowa sanin ubangiji shi sa yake yin waɗannan abubuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ina koya mutane alheri da harshensa sannan kuma aikace ya faɗa da baki sannan ya aikata kuma shi ne abin da ake bukata duk lokacin da zaka gaya mutane ku yi kaza ya kamata kai ma ka kamanta wannan ya fi tasiri shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin istighfari kuma ya umarci mutane su ma su yi istighfari domin su koyi da shi domin su amsa umarnin ubangiji kuma su kwaikwayi aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن أبي همزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وأنا أبي همزة على سبيل مالك وأنا حديث أرويتوش دك أبو همزة وأنا أبو همزة إنن الكنية تتأنا دم مالك كما أنت منزل الله نيمس الكنية دوانا domin sanda ma sanda manzo Allah ya bar duniya ko aure bai yi ba ya fara yau annabi hidima ina dan shekara tara ko shekara goma sun shekara goma tare da manzon Allah iris yana dan shekara ashirin manzon Allah ya rasu anas yana dan shekara ashirin kuma abin mamaki aka ce babarsa ummu sulaim bintu malhan annabi yana zuwa madina sai ta ɗauko anas sai ta zo da shi gurin manzon Allah ta ce da muka ya rasulullah ta ce ga ɗan yaron naka baran naka ya rasulullah annabi bai san shi ba kawai tunda manzon Allah ya zo ita kuma ta yi imani ta miƙa wuya kawai sai ta ɗauko ɗan ta ce ya rasulullah ga wannan yaron nawa ya iya rubutu ya iya karatu yana shekara goma amma ya iya karatu ya iya rubutu ta ce ga shi nan na kawo maka shi ya yi maka hidima amma ina son kai masa addu'a aka ce a lokacin hakitso ake masa irin yadda laraba suke za a yi masa irin doka din nan ya zubo nan ya zubo wata rana ka ce annabi in ya aike shi ya tsaya yana wasa sai annabi ya kama wannan kitsan nasa kai kama kunnan sai ce ya zal uznai ne kai mai kunnuwa biyu kun ga annabi an ce yana yin wasa amma duk wasan da yi gaskiya yake faɗa cikin bai taɓa yin wasa ba kuma ya faɗa akasin gaskiya yamzahu wa la yaqulu illa haqqan in dai zai maka wasa gaskiya zai fada kamar tsohuwar da ita fita ta zo ta ce tana son ai mata zuwa ta shiga aljanna yace ai tsofi ba sa shiga aljanna ta fashe da kuka ta yi tafiyar ta sai annabi ya kira wata yace ai tsoho ba zai shiga aljanna ba sai an sake kera sai ya zama yadda zai more aljanna in ka shiga ta tsufa aljanna me za ka yi a cikin kun ga wasa ne i eh. kuma sannan akwai lokacin da ya zo ta baya ya kama wani sahabi ya ce wa zai sai wannan bawan yana ta kokarin ya kwace sai ya gano manzan Allah ne sai ya tsaye ce ai ba zan sayi ba <laughs> ba sai ya shi da sai shi ma malamai suka ce wannan kun ga wata yi masa amma da yake wa zai sai wannan bawan bawan ne ko ba bawa ne bawa ne na Allah to ana son in za ka yi wasa kar kirkir magana ka yi wasa din ka yi raha a lokacin da ya dace amma ka kai ƙarya ka kirkiro labari ka ce haka ita domin a yi dariya akwai matsala da shi ne ta kawo shi gurin manzan Allah sama daga cikin addu'a da manzan Allah yi masa da ta kawo shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a kasir malam wa da hu, wa afil umrahu wa fil lahu a wata ruwayar wa a afil umrahu wa adkhilhu janna ya ubangiji ka ba ka bashi kuɗi mai yawa kuma ka yawaita 'ya'yansa kuma ka sa ijima a duniya kai masa gafara a wata ruwa ka shigar da shi aljanna Watan wannan addu'ar alherin da yake cikin ta ba ne. in Allah i baka kuɗi mai yawa baka da matsala ya baka yaya ko dubu ne ko ba haka ne? in Allah ya baka kuɗi sosai sai kuma baka yaya da yawa sai ku ji daɗi da kai da yayan naka kaga duk abin da zai samu cinye ya guji yaya sai annabi ya roƙa masa kane samu wannan kane talauci a ka ba shi ‘ya'ya masu yawa kuma sannan ka ba shi kuɗi mai yawa sannan ka sa ya jima a duniya sannan in ya mutu ka sa shi a aljanna ko kuma kai masa gafara shi ne su ike cewa wannan addu'a ta manzan Allah ka kama ne ita da hannuna ‘ya'yan da na haifa sai na binne ɗari ‘ya'yan da ya haifa saboda yawansu sai da ya binne ɗari ita kuma gani na jima a duniya wallahi har na gaji da rayuwar nan da addu'a da yi masa domin an ce jikokinsa sukan goyo shi ko su yi masa kama kama akwai irin ganin nan da ake zaga da mutane ana tsawaci sai su ɗora shi a kansa ga su jikokinsa ne ba jikokinsa ba kai ƴaƴansa na cikinsa ko jikokinsa jikokinsa ma dukkaninsu haƙoransu sun girgide sai an sa waya an riƙe haƙoran nasu saboda tsufa amma kuma shi yana da ƙwarin wannan abin da suke masa suna yi ne don neman albarka ba wai don ba zai iya ice gani nan kuma ice daga cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam imin na cewa Allah ya yawaita dukiyata dabino a shekara sau nawa yake yaya sau daya ice wallahi dabino na a shekara gona ta sau biyu take yaya in suka yi ala kara dabino yaya kan gobe ya ƙara ko in ji hausa da ake Ba ana saukar dabino ko da ke yanzu ba a yi to in aka zo aka sauke dabinansa aka je aka siyar aka bada abin da za a bayar kawai sai kara ɗauka a shekara sau biyu yake sau da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sau da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa addu'a kuma addu'ar ta yi tasiri ita na jima a duniya ita wallaha sai da na gaji so ma ike shi ya mutu ya huta ya gaji da zaman duniyar nan kuma a duk wannan shekarun nasa da tsufansa aka ce ikan yi sallah ya jima a tsaye har kafafuwansa su kumbura su tsage saboda yadda yake bautar ubangiji da kuma yadda yake bin Allah daga cikin 'ya'yan Abbasu babban manzon Allah sallallahu alaihi ina da wani tsawon da ake cewa shi kusan kun ga dan uwan manzan Allah ne kenan babansa wane ga baban manzon Allah kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da suka manzan Allah wanka kusam da fadlu bayan Ali bin Abi Talib da kuma wani wanda izo yake cewa ina son ni ma ku min izini dan Allah in zo in dinga zuba muku ruwa in za a wanke manzan Allah to shi wannan kusam din yana da wata katuwar gona sai aka yi fari aka rasa yadda za a yi babu ruwa sai zo gurin Anas yace dan Allah kai mun addu'a wallahi gona ta ni na rasa yadda zan yi abubuwa za su mutu sai anas ya tashi ya sallah raka an da ki sallama sai ce Allah ka shayar da gonar kusa tashi sai hadari ya hadu ruwa i tsuge da aka tsuge sai kusan ike ku je ku duba iya gona ta ne ko ku ya shiga wani guri wallahi da aka je aka duba sai aka tare iya sa kadai aka yi ruwa so da addu'a tunda manzo Allah ya masa addu'a a wata ruwayar annabi ya ce Allah kai wa Anas albarka to in aka ce ai maka albarka komai ka taba alheri zai zama in kuma aka kwashe wa mutum albarka to sai ya zama duk abin da ya taba sai ya lalace Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka kada Allah ya kwashe mana albarka Allah ya kwashe mutum albarka ya shiga uku a wannan duniya sau haka idan Anas dan Malik aka ce idan ya zo zai yi katama ya sauke ƙwar'ani in ya zo ƙarshe kamar minan suratun na sai batta sai tara ƴaƴa da jikoki ce ku zo yau zan yi sauka sai su taru in sun yi an aka yi saukar ya ƙara tun da ya san in dai ka sauke ƙur'ani akwai wata addu'a da Allah baya mai da ita daga cikin addu'o'in da kai sai Allah ya biya bukata in ya tashi ba kansa zai ba sai ce ƴaƴan nan na Allah ya muku albarka Allah ya muku gafar Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza ita ni addu'o'in da manzon Allah ya min duka sun kama na ɗayan nake jira na ƙarshe na hudu ita ce gafara kuma na san za a yi mu tunda manzo Allah ya roƙa mu ya ce Allah ya mun gafara ya shigar da ni aljanna yanzu ko kawai nake yi wa shi baya bukata komai duk abin da yake so a nan duniya Allah ya bashi na lahira kuma ina jira zai samu tunda manzo Allah ya roƙa masa sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum yanzu da zai roƙa maka a nan ya ce je kai abin da kake so ba wani mutum sai dai in ma ya roƙa maka ya ce Allah ka gafartawa da tokar ka rubu kai ma ka ci gaba da bin Allah kada ka ce yanzu ai kai ai ba wani abu tunda mala ya shafa kaina tun da ya min addu'a babu komai sai ka je ka cigaba da abin da za ka to shi anas san malik ana cewa da shi al-ansari domin kakanninsu sun haɗa kaka, daga cikin kakanninsu sun haɗa kaka da babar manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ana cewa da shi khadimi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mai yi wa manzon Allah hidima yace nayi wa manzon Allah hidima shekara goma cif cif ita amma ban taɓa yin wani abu annabi ya ce da litir ba bai ce mai isa ka yi ba ko mai isa ka ƙi saboda haƙurin manzan Allah da kuma yadda manzan Allah ike da juriya ko wanda ya nuna shi ma yaro ne mai biyayya mai ɗa domin ga shi bai sabawa manzan Allah ba ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallahu afrahu bi taubati abdihi Allah ya fi farin ciki da tuban bawansa min a hadikun fiye daga ɗayanku saƙaƙa ala irihi wanda ya faɗo daga kan raƙuminsa wa kada a ballahu fi arzin talatin raƙumin ne ya faɗar da shi a wani guri wanda yake jeji ne ba gida gaba babu gida baya shi ake tar shi alfalatu jeji sahara ba gida gaba ba gida baya to wannan sai aka kawo cikakkiyar ruwayar a cikin ruwayar muslim shi sa malaki ce wa fi riwayatin muslim lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi Allah ya fi tsananin farin ciki da tuban bawansa shine tubu ilaihi lokacin da zai tuba zuwa gare shi min ahadikum fiye da ɗayan ku kana ala rahilatihi wanda yake kan abin hawansa rahila shine kamar raƙuma mace bi ardin falat yana cikin tafiya a wani jeji fanfalatat minhu yana janta sai ta kubuce ta gudu wa alaiha fa'amuhu wa sharabuhu abincinsa ina kanta ruwan shansa ina kanta fa ayisa minha saminha ya ɗebe ƙauna cewa ma ba zai same ta ba shi ya mutu fa ta shajaratan sai izo ya samu wata bishiya fasta fi zilliha ya kashin gida a inuwar wannan bishiyar shine ifta ja'a kashin gida fi zilliha a inuwarta wa qad aisa min rahilatihi ya ɗebe ƙauna daga wannan taguwar tasa fa na mahuwa kazalika yana cikin wannan yanayi da wannan halin Izhuwa huwa biha qa'imatan hu kawai sai ya buɗe ido ya ganta a fiyakansa ta dawo fa'a-kaza bi khitamiha sai kama akalanta Sun maƙala. saboda tsananin farin ciki sai ice min shiddatil farahi saboda tsananin farin ciki allahumma anta abdi ya Allah kai ne bawana wa ana rabbuka ni ne ubangijinka annabi ya ce a hafa amin shiddatil farai sai i kuskure saboda tsananin farin ciki to idan bawa ina wa Allah laifi ya ce ya tuba to farin cikin da Allah ike yi ya fi wanda wannan mutumin yake yi Kunga wanda yana nuna yadda Allah yake kaunar bayinsa yake tausayin bayansa kuma ike son su tuba domin su samu rahama to a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suke cewa ana kwaɗaitar da mu ne ana jawo hankalinmu wajen cewar mu dinga yi muna komawa ga Allah kuma komawa ga Allah da zami masalahar mu maslahar mu ce mu ba masalahar wani ba sannan kuma wannan hadisin yana tabbatar da sifatul farah daga cikin siffofin da ake siffanta ubangiji ake siffanta Allah da su akwai alfarah farin ciki kamar siffa ta gaba fushi kada wani ya zo ya ce to ai ba za a ce ba za a danganta farin ciki ga Allah ba a'a za a danganta farin ciki ga Allah amma mu dauki ka'idar laysa mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani wanda yake tankar Allah kada ka kamanta farin cikin ubangiji da farin cikin halittarsa ko kuma bayinsa sannan malamai suka ce duk mutumin da yi kuskure sakamakon kuskuren nasa sai itirtiban harshe ifaɗi wata kalma ta kafirci ba komai Allah ba zai kama shi da wannan kalmar ba domin ga shi anan duk mutumin da ice da Allah shi ne ubangijin Allah Allah ne bawansa ne matsayinsa ya kafurta amma da ike farin ciki ne ya sa yi wannan abin babu komai shi sa aka ce lokacin da mutum farin ciki ya same shi sai faɗi wata kalma ta sako saboda munna ba za a kama shi da laifi ko bai yi komai ba babu komai a kansa saɓanin mutumin da yake yi wa Allah izgili saɓanin mutumin da yake izgili ko da addini ko ya faɗa abin da gangan yana sane wannan Allah zai kama shi da shi ina ganin sai mu tsaya a nan wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi